yau biyar ga watan shida shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda shi ne daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya mun hada wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun da ake na mako-mako na tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin wannan littafi na al-maqdisi muftasar siratun nabi sallallahu Alaihi wasallam wasiratu ashabihi al-ashara a wancan satin mun tike a ƙarshen tarihin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da ya tafi garin sham tare da amminsa abu balib wanda lokacin manzala sallallahu alaihi wasallama yana ɗan shekara goma sha biyu to mun karanto abin da malam ya faɗa sannan kuma mun ɗan ƙara bayani akan wasu abubuwan da malam bai faɗa ba da kuma ɗan faɗa da abubuwan da malam ya faɗa damun kamar yadda muka ji sunan littafin muftasar mana ɗan takaitacce ne a kan tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da sahabbansa guda goma da aka yi wa albishir da gidan aljannatin a duniya to duk da mun karanto abin da ya shafi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bi zuwa garin Sham mun karanto maganar malam kasancewar za mu dau matashiya daga kai za mu kuma karanto inda malam ya tsaya sannan mu ɗora bayani akan abin da ya shafi wannan tafiyar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce sun makaraja saniyar ilasham ma'a maisara ƙulami khadija radiyallahu anha sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Sham ta ta biyu tunda a can ya gaya mana ya fita tare da amsun ta fita tare da amminsa Abu balik ita ce fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta farko zuwa Sham wannan kuma ita ce ta biyu ma'a maisarati ma'a maisara tare da maisara gulami Khadija yaron Khadija radiyallahu anha Allah ya kare ta a gare ta fi tijaratin laha a cikin kasuwancin na na Khadija qabla an yatazawwajaha kafin ya aure ta ma'ana kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta hatta balaga ila suq Musra har ya isa zuwa kasuwar busra fa ba'a tijaratahu sai ya siyar da kayan kasuwancinsa falamma balaga 25 sana yayin da ya cika shekara 25 tazawwaja khadija sai ya aure khadija radiyallahu anha anan mala ya ce alaiha salam wannan shine abinda malam ya faɗa wanda kuma mun ji a wancan satin cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusanci shekara 25 sai ruwayoyi suka nuna ruwayoyi suka zo wata ruwaya ta nuna cewa khadija da kanta ta nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mata kasuwanci domin ta kasance tana ɗaukan mutum ya yi mata kasuwanci idan an samu riba su raba a wasu ruwayoyin kuma waɗanda suka fi yawa shine abu balib babban maza'ala sallallahu alaihi wasallama shine ya zo ya same ta ya ce mata ga ɗan uwanta yana so ta yi kasuwanci tare sai ta karbe shi shi ne na kawo take faɗar magana da abu ɗalib ya ji daɗin magana cewa ko da wanda abu ɗalib ya kawo mata ba amintacce ba ne ba za ta karfe shi ballantana kuma amintacce shi ne mazalar salama domin labarinsa ya yaƙi garin maka gaba ɗaya cewa mazalar salama yana da aminci mana yana da amana mutum ne mai gaskiya baya faɗar ba daidai ba wannan batun kafin a aiko shi ina ga kuma an aiko shi to mazalar sallallahu alaihi wasallama ya tafi yayi wa na na khadija ya tafi kasuwanci da dukiyar na na khadija da ya tashi tafiya sai ta hada shi da maisara wanda yarinta ne suka tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa garin Busra wanda ruwayi da yawa haka suka nuna cewa wannan garin Busra nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma suka je garin suka zauna a yadda wasu wayo suka nuna cewa mazala Allah sallama yana zuwa sai ya zauna a cikin wata bishiya bayan ya zauna a cikin wata bishiya to a wannan bishiyar akwai wani malamin yahudawa a wannan wajen akwai wani malamin yahudawa yana ganin maza sallama ya zauna suna tafi tare da mai sara sai ya sauko daga inda yake bauta ya zo ya tambaye shi waye wannan sai yake gaya masa wannan wani ne daga cikin mutanen haram ya zo mun yin kasuwanci ne sai yake ce masa to lallai babu wanda ya zauna ko kuma zai zauna a jikin agindin wannan bishiyar bayan annabi isa sai wani annabi tun daga nan mai sara ya fara gane wasu alamomi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan aka kasuwanci manzan sallama suka siyar da kayayyakin da suka zo da shi kuma suka sayi wasu kayayyakin waɗanda garin makka suke bukata suka koma garin makka suna zuwa garin makka nana khadija ta ga irin dukiyar da manzo Allah sallama ya dawo da ita an samu riba sannan da kayan da ya dawo da su ta karba ta siyar ta ji dadi da irin wannan kasuwancin da manzo Allah sallallahu da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to bayan sun dawo a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara 25 daman wancan tafiyar an yi ta ne dab da shekara 25 bayan sun dawo a nan ma ruwayoyi guda biyu ne suka nuna cewa ta yaya aka yi khadija bintu huwailin ta auri manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wasu ruwayoyin sai suka nuna cewa ita ce da kanta ta zo ta samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama take ce masa za ta aure shi amma ruwaye da tafi inganci cewa ta tura wata domin ta je ta gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba kai tsaye ba shi ma aka yi ce ta gaya masa cewa khadija tana son sa za ta aure shi wanda ita wadda aka tura ɗin ita ce nufaisa bintu muniya mana ‘yan muniya ko kuma umayya tunda muniya ɗin sun ce lakabi ne umayya ita ce khadija ta tura ta wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin ta bujiran masa kanta ta je ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi mai magana cewa shin kana so ka yi aure sai ce eh kana so ka aure kaza da kaza sai manzo sallama ya ce amma ba shi yanzu ba shi da abin da zai yi auren sai ta ce masa to idan aka baka abin da zaka yi auren zaka yi daka aura sai ce to wace ce ma wannan wanda wanda zai aura sai take gaya masa cewa ai Khadija ce sai ya ce to shikenan ya yadda ya je ya gaya wa babbanninsa abu balid da hamza allah ya gare da a gare shi ya gaya musu sai suka zo wajen mahaifi ko kuma a wata ruwayar wadda ita tafi inganci suka zo wajen babban khadija domin a lokacin mahaifin na na khadija wailid ya rasu wanda ruwaya da yawa sun nuna hakan ya rasu tun kusan bayan maza'ala salama yana shekara goma sha mahaifin khadija ya rasu suka samu dan uwan mahaifinta amur bin asad suka same shi suka gaya masa to gashi gashi gashi ɗansu suna nema masa khadija khadija shi amur din ya yadda cewa to shi kenan ya bayar aka ba da sadaki aka yi daura auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da khadija wanda ita ce matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta farko a duniya domin kamar yadda ruwa suka nuna manzan Sallama a lokacin yana ɗan shekara 25 ita kuma ruwaya mashmuriya ta nuna cewa lokacin tana shekara 40 haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta to khadija Allah ya kare da a gare ta ita ce matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta farko kuma manzo sallama bai mata kishiya ba har sai bayan da ta rasu duk ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta haifa masa banda guda daya shine Ibrahim amma dukansu guda shidan gaba ɗayansu khadija ce ta haifa masa su akwai zainab akwai rukayya akwai ummu kulthum akwai fatima akwai alqasim akwai abdullahi ko kuma at-tahir ko at-tayyib shi ne abdullahi maza guda biyu mata guda hudu dinda na khadija ita ta haifa masa waɗannan gaba ɗaya ku khadija bintu khuwailid Allah ya kare ta a gare ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne mijinta na farko ba ta auri mazaje har guda biyu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bayan ta rabu da su a lokacin da ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ƙurashawa manyan ƙurashawa suna so su aure ta saboda falalatta da darajarta da kuma duke da take da ita amma a haka ta zafi ta auri manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda abin da ta gani na alamun gaskiya da amana a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wasu ruwayoyin daga gefe sun nuna cewa akwai wasu alamun da ta gani lokacin da mai tsara ya dawo ta tattambaye shi akan abubuwan da ya gani na daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har wata ran ma sun je taro taron su na mata sai wata bayahudiya take gaya musu cewa lallai akwai wani annabi da zai bayyana kowacenku ku ta yi kokari ta aure shi to a nan lokacin kowace mace a lokacin ta yi kudir aniyar ta cewa za ta auri wannan annabi na na da daman tana jin wannan kuma ga wancan tarihi ko ga wancan labaran da ta ji a wajen maisara da irin maganganun da suka yi da wancan malamin na yahudawa sai ta ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lallai shine zai kasance annabin wannan ƙarshen zamani sai ta aure shi amma dai magana mafi inganci shine alamomin da ta gani na amana da gaskiya da ɗabi'u masu kyau na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yasa ta hatta nemi ta aure shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tura babbanninsa suka nemi aurensa a wajen amminta ma'ana ɗan uwan mahaifinta kuma aka yi auren a wannan shekara lokacin maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗan shekara 25 ita kuma tana shekara 40 a ruwaya mafi inganci wasu ruwayoyin sun nuna cewa tana shekara 28 amma ruwaya mashhuriya ita ce tana shekara 40 kamar yadda na faɗa Khadija ta auri mazaje har guda biyu na farko akwai abu hala wanda shi ne mijinta na farko kuma suna da 'ya'ya guda biyu tare da mazalar salama akwai hin ibn abi hala wanda na san a tarihin siffar mazalar salama an san shi shi ne wanda sai na aliyu ya rawaito hadisin siffar mazalar salama a wajensa ya musulunta kuma ya taso a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an kashe shi kamar yadda ruwaye suka nuna tare da uh, yakin da zaina aliyai tare da su azubair uh, da talha ma'ana yakin jamal kenan da ake cewa a wannan lokacin aka kashe shi sannan na biyu shi ne hala ibn abi hala shi ma ɗanta ne ibn abdulbar yake cewa shi ma ya musulunta kuma yana irga shi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wanda wannan sune yaya bi da ta haifa tare da Abu Hala sai kuma mijinta na biyu Atik wanda shi kuma ta haifa masa hin bintu Atik mace ce ita amma wancan namiji ne wannan kuma mace ce wannan shine mijinta na biyu amma kuma shi ta ce magana mafi inganci duk da a wasu ruwayoyin sun nuna shi ne na farko wancan kuma abu hala shi ne miji na biyu amma dai ruwaya mafi inganci wannan ne na biyu shi kuma abu hala shi ne na farko khadija allah ya kare yadda a gare ta tana da balala da yawa a cikin addinin musulunci manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalolinta wanda ya ishe ta falala a ce matar ita ce matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ita ce ta farko kuma ruwaye sun nuna cewa manzan Allah sallama ya fi santa akan sauran matan nasa banda Aisha da an yi cece ku ce kai. to tana da falalata ta zo da yawa cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kadan daga ciki an karbo daga Aisha Allah ya kare ta a gare ta cikin hadisin da Imam al-Bukhari da muslim suka fitar daga aisha wadda ita ce take kishi da nana khadija duk da cewa ba ta taba ganin ta ba ta taba lokacin ma da nana khadija ta rasu nana aisha ba ta fi shekara uku ba a lokacin amma saboda abin da ta gani na daga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa na falala da tunawa da khadija to sai ta sa take kishin daga cikin falalarta akwai game da na faɗa hadisin da nana isha Allah ya ƙara yadda a gare ta tabbatar take cewa ma ghiltu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallama illa illa ala khadija wa inni lam udrika lam udrikha take cewa ban yi kishi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba irin kishin da nayi da khadija duk da cewa kuma ban same ta ba ma take cewa wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza dhabaha shatan yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya yanka akuya a gidansa yana cewa arsilu biha ila asdiqai khadija ku aika zuwa ga abokai ko kawaye na khadija duk da bayan ta rasu fa amma yake cewa aika saboda sadar da zumuntarta saboda san da yake mata da kuma irin abubuwan da ta yi masa to wannan sai yasa na na isha sai ta ji haushi ya za a yi bayan tara su kuma ma a ce ta za a ringa aika musu da abubuwa na na isha take cewa a wannan lokacin sai ta gaya maza a salama magana da ta fata masa rai take ce masa bayan ga ta allah da sarki ya canza maka da yarinya mana yan bana bakwai akan wadda ta riga ta tsufa ta faɗi magana har manzo Allah sallallahu salama ya jawo shi sai ya gaya mata magana sai yake cewa inni ruzik to hubba ce ni an azurta ni da sannan na khadija a wasu ruwayoyin suka nuna rana Aisha tun daga ranar ta ce bata kuma kishi da rana khadija ba saboda irin abubuwan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa haka na imam muslim ya fitar da hadisi daga abu raira. Allah ya kare da a gare shi yake cewa a ta jibrilun nabiya sallallahu Alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama faƙala ya rasulallah sai ya ce ya rasulallah Khadija هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام au طعام au شراب manzan sallama yana zaune da na khadija za ta zo wajensa to kafin ta zo wajensa inda maza sallama kamar inda muka sani bai san gaibu ba sai abinda Allah ya sanar da shi mala'ika jibril ya zo ya ce masa hadi khadija ga khadija nan za ta zo wajenka a hannunta akwai ko dai akwai miya ko abinci ko kuma abin sha fa idha hiya atatka to idan ta zo ma faqara alaiha salam min rabbiha azza wa jalla to ka yi mata sallama daga ubangijinta mana daga Allah madaukakin sarki wa minni sannan ni ma ka isar da gaisuwa ta gare ta ka isar da gaisuwar Allah gare ta sannan ni ma ka isar da gaisuwa ta gare ta wa bashirha bi baitin fil janna sannan kuma kai mata bishara da gida a cikin aljanna min wanda gida ne na lu'lu gidan bulan gidan ba wai bulo bane siminti ko wannan a lu'u ne na zinariya da sauransu la sahaba fihi wala nasab kuma a gidan nan babu hayaniya ba za ka ji hayaniyar da kake ji ba irin nan waje sannan kuma ba a shan wahala dama ai duniya ita ce gidan aiki layira kuma gidan sakamako to kun ga wannan hadisin ko iya shi na na Khadija ta same shi ai ta gama kai tsaye Allah da manzansa Allah da mala'iku suna yi mata sallama suna kai sheta kuma Allah ya mata albishir da gidan aljanna kuma ba irin ma gida ordinary ba a gida wanda yake na ƙarshe na ƙololuwa sannan akwai hadisin da shi ma imam muslim ya fitar da shi daga aliyu Allah ya kare da a gare shi yake cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa khairu nisa'iha maryam bintu imran wa khairu nisa'iha khadijatu bintu khuwailid khairu nisa'iha maryam bintu imran mafi alkhairin matan duniya gaba a wani lokacin maryam bintu imran ita ce mafi alkhairi a kuma zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama mafi alkhairi wannan lokacin na mata ita ce khadija kuma manzana sallama ya nuna kai tsaye ta kowace mace alkhairi da falala da daraja to da wannan ne wasu malaman suka tsaya suka ringa tattaunawa kun san malamai idan suka koshi da ilimi sai kuma a zo a tattauna kan wani abu da mulahul ilm wanda shi ba shi ne asalin ilimin ba amma dai dan a tattauna a wasa kwakwalwa za ku ji ana cewa misali eh, annaba adam lokacin da ya sakko ko kuma annaba adam lokacin da aka kai shi aljanna shin aljanna da za a shiga ce wadda za a shiga ko kuma wata aljanna ce aka kai shi ana dai tattauna ko kuma eh, eh, iblis shedan shin aljani ne ko mala'ika ne haka zaka da to haka ma malamai sun tattauna akan wai wace ce ta falala tsakanin Aisha binti Siddiq da kuma Khadija binti Khuwailid radiyallahu anhuma wacce wai wace ce ta falala to kaga wani abu ne da bashi da tsamara sosai domin dukansu gaba ɗaya mun san suna da falala hadisai da yawa sun zo akan khadija Allah ya kare da a gare ta falala da take da shi sannan na Aisha hadisai da yawa sun zo akan falalan akan falalanta wanda daga ciki akwai hadisin Amr ibn al-As Allah ya kare da a gare shi lokacin da ya musulunta yana musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi komandan din yaki ya zama shine shugaban yakin da ta salatul da za a je to ko kai ne akai ma wannan zaka ji cewa lallai anya wannan bawan Allah bai fi sona ba akan kowa har ya juya ya tafi sai ya juyo ya ce da manzan sallama wai wa ka fi so a duniya wa ka fi so sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Aisha sai ya ce a mazaje fa sai ya ce abubakar abuha ya har lissafo sauran sabai sai ya ji ba shi a ciki dan ya zata manzan sallama zai ce shine shine ya fi kowa saboda irin ɗabi'u na manzo Allah sallama idan zai idan zai mu'amala da kai zai ma mu'amala da zaka da cewa ya fi son ka akan kowa musulunta suke da wuya ba akai mai wannan wannan ne to da falaloli da yawa da suka nuna ita ma na nan Aisha din wanda asali ma Allah madaukin sarki ne yawa manzo Allah sallama umarni da ya aure ta kamar yadda hadisi suka nuna da yawa cewa manzo Allah sallama ya ganta a mafarki cewa gashi gashi kuma mun mace shi da ya aure dukansu gaba ɗaya suna da falala wace ce ta falala wace ce ta falala wannan wani abu ne da malamai suke tattaunawa amma dukansu mun san cewa ah, matan manzo Allah sallallahu ne a duniya da kuma lahira wana na Khadija za a iya cewa kai tsaye ita ce wadda ta fara imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kowa domin ana warewa a cikin mazaje manya abubakar suke a cikin yara ali ibn abi talib a cikin mawali zaid ibn haritha a cikin mata khadija to amma idan aka dunkule gaba daya aka ce wane ne ya fara imani da manzo Allah sallama ya fara ba da gaskiya da shi za a ce ita ce khadija radiyallahu anha saboda abinda zamu ji a harkon yi wa manzo Allah sallallahu alaihi sallama wahayi cewa daga inda aka saukan mai da suratul alaq farkon suratul alaq ina ya zartu gida ya zartu na na khadija kuma a lokacin ta imani da shi a ta tafi da shi wajen waraka wanda za mu zo mu karanta shi to wannan ita ce khadija Allah ya kare yadda a gare ta wanda anan malam ya kawo mana cewa falamma balaga 25 sana tazawwaja khadija alaiha salam lokacin da manzon sallama ya isa shekara 25 ya auri khadija Allah ya kare ta a gare ta falalatar da yawa idan muka duba cikin littattafan sunna daga kan bukhari muslim kutubu sita gaba daya da masani da sauransu za mu ga cewa babu wani littafi da ya kawo balalar sabai face ya kawo falalar na na khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta to daga nan sai malam ya mana ya tsallake sai ya tsallako farkon da inda aka fara yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ya bar mana abubuwa da yawa tun da nan lokacin manzan salama yana shekara 25 wahayi kuma da aka fara yi manzan salama lokacin da ya zama annabi yana shekara 40 kamar yadda ruwayi da yawa suka nuna manzan salama yana ɗan shekara 40 kun ga kenan akwai tazarar shekara goma sha biyar amma kasancewar littafin muftasar ne sai malam ya tsallako kuma yana ɗaukan mana abubuwan da suka fi mahimmanci wanda za mu ɗau darasi domin shi tarihi karanta shi ba wai kawai a ji tarihin ba ne a wuce inda karanta shi ne kawai da zuwa za a kawai a fassara a wuce a'a akwai ibar da za a ke ɗauka akwai izina da ake ɗauka a cikin tarihi tun daga kan annabawa tarihin da Allah mulkin sarki ke kawo mana cikin alkur'ani na annabawa da ma waɗanda ba annabawa ba da su fir'auna da sauransu ma akwai izina da mutum zai ɗauka to ballantana kuma tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda gaba ɗayansa idan muka ɗauke shi Allah mulkin sarki ya mana umarni da ni koyi da shi ma'ana manzara sallama ya zama ma kamar mudubi ne kana kallonsa kana aikata abin da ya aikata idan kai haka shine ka bi shi kuma za ka rabauta wa in tuɗe'uhu ta hajjadu in ka bi shi za ka rabauta na haka tari manzara sallama izina ce shi sa wasu malaman da suka yi tari manzara sallama suka rubuta tari manzara sallama sai suke ɗauko wajen da ya fi muhimmanci yanzu misali auren da manzara sallama ya yi da na khadija yana da mahimmanci sosai akwai durus da za a ɗauka a ciki sannan kuma malam ya tsallako mana ya zo mana ibtida'il wahyi to malam ya ce ibtida'il wahyi ma'ana fara yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi falamma balaga 40 sana yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara 40 ikhtassahu Allah bi karamati sai Allah madaukakin sarki yake bance shi da karamarsa wabda atahu bi risalati kuma ya aiko shi da annabcinsa atahu jibrilu alaihi salam jibril alaihi salam ya zo masa huwa bi ghari hira a lokacin yana ghari shira sai malin ya fassara mana ina ne ghari shira jabalu bi makka wani dutse ne a makka fa a kama bi makka 13 sana bayan wahayi ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi sai ya zauna a garin makka yana annabi manzo shekara goma sha uku wakila hamsu ashara wata ruwayar kuma ya zauna a Makka shekara goma sha biyar wakila ashara a wata ruwayar shekara goma mala ya ce wa sahihul awwal na farkon manzan sallama ya zauna shekara goma sha uku a makka bayan aiko shi shine yafi inganci wa kana yusalli ila baitul maqdis manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah yana kallon baitul maqdis muddata iqamati bi makka tsawon lokacin da ya zauna a garin makka wala yastadbiru al-ka'ba kuma baya wa ka'aba baya ma'ana idan ya tashi sallah sai ya sa ka'aba a gabansa ya kalli baitul maqdis domin baitul maqdis daga makka arewa za a kalla hanyar madina kenan kamar yadda daga madina ita kuma makka tana kudin madina madina kuma tana arewacin makka haka na baitul Makris yana arewacin madina don haka baitul Makris yana arewacin makka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya sa ka'aba a arewacinsa sai ya kalle ta ya kalli ka'aba sannan kuma ya kalli baitul Makris. wa yaj'aluha bayna yadayhi mana yana sata a gaban sa ita Ka'aba din musalla ila baitul maqdis aidan ba'da qudumihi al-madina kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je Madina ya ci gaba da kallon baitul maqdis arewa kenan 17 shahran yayi wata 17 yana kallon baitul maqdis au 16 shahra ko wata 16 wannan shine a takaicen takaicewa abinda malam ya kawo mana na daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka fara saukar masa da wahayi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara ko ya kusanci shekara inda ruwayoyi suka nuna kamar yadda za mu ji a ruwayar bukari da musulun da sauransu cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai Allah ya sanya masa san keɓancewa daga cikin mutane ma'ana ya je ya ringa yin halwa ayan san mai halwa ko ya keɓance daga cikin mutane ya ci gaba da ibadarsa shi kaɗai na ɗan wani lokaci bayan lokacin ya cika sai ya dawo wani lokacin ya kuma tafiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nan lokacin sai Allah ya kimsa masa ya ringa tafiya gharu hira wanda malaman sira sun faɗa cewa a duk shekara yana tafiya yi wata daya wanda wannan watan cikin watan ramadan yana tafiya cikin watan ramadan ya tafi cikin wannan kogon hira din gharu hira din ya je yi wata daya me yake yi a ciki yana malamai sun yi sabani akan me yake yi amma dai yana tafiya wannan kogon yana yin wata daya ya tafi da buzurinsa idan ya dawo idan lokaci ya cika wata daya ko kuma makamancin haka sai ya dawo ya ci gaba da rayuwarsa bayan wani lokaci sai ya dau buzuri ya tafi idan ya dawo abin da yake farawa yana zuwa ya fara yin dawafi sannan ya shiga gidansa me yake yi a wannan kogon hiran kuma da wani addini yake amfani malamai sun yi sabani akan wasu malaman suka ce manzo Allah sallallahu alaihi idan yaje yana yin tunani ne akan halittar Allah madaukakin sarki yana yin tuntuni akan halittar sama halittar ƙasa halittar da Allah madaukakin sarki ya ta wata da sauransu wasu malaman suka ce a idan yaje ne idan yaje yana bauta ne akan addinin Annabi Ibrahim akan addinin Annabi Ibrahim domin mutanen Makka ai asali suna kan addinin Ibrahim gurbata shi suka yi kamar yadda suke faɗa cewa annabi ibrahim nasu ne yahudawa ma suna cewa nasu ne kirista ma suna cewa nasu ne sai allah marogin sarki gaba ɗaya musu raddi ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman amma kana min al mushriki duk allah sai ya musu raddi da cewa annabi ibrahim duk ba nasu bane annabi ibrahim musulmi ne tsantsa tun haka suna ganin cewa akan addinin annabi ibrahim suke har ma a cikin ka'aba sun zana eh, sun yi mutum-mutumin annabi ismail a cikin kaba kamar yadda muka sani a tarihi to wasu malaman suka ce mazan salama yana zuwa ya yi addini ne ya bauta allah akan addinin annabi ibrahim to amma dai wannan idan muka duba za mu ga cewa kusan ba shi da babban mahimmanci a cikin tarihin da za mu ɗauka ko kuma izinin da za mu ɗauka cikin tarihin manzan allah sallallahu alaihi wasallam gharu hira ko gwan dutse ne babba a garin makka wanda yana da kusan mil uku ne tsakaninsa da masallacin haram wanda watakila wasu idan wanda suka je sun je wajen duk da cewa wajen ba waje ne da aka shar'anta mutane su ke ba to nisansa da mil uku ne yana idan mutum idan za a tafi yana hanyar zuwa mina wanda zai tafi mina daga makka. jabalu hirafin yana bangaren sana yana bangaren hagunsa idan ya tafi bayan ya yi tafiya ta mulku dutse ne katu babban dutse ne wanda maza sallama yake zuwa ya hau idan ka hau dutsen bayan ka hau shi sosai ka yi kana tafiya sai kuma ka ƙasa kai ƙasa akan dutsen sai kai ƙasa bayan ka yi ƙasa haka kana tafiya ɗan mintuna anan zaka tarar da kogon tunan maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake zuwa ya yi wata daya yana bautawa Allah madaukakin sarki ko kuma yana tantantini cikin lamarin halittar ubangiji madaukakin sarki wanda kafin shi ma wasu daga cikin gurashawa ko wasu daga cikin laraba sun kasance suna zuwa wannan wajen suna wasu abubuwan nasu mana suna keɓancewa daga cikin mutane idan suna so su gabatar da wani abu ba haka na shi ma manzan sallama shi kaɗai yake tafiya wajen wajen da ɗan tazara mai uku ai da ɗan tazara daga cikin gari musamman a zamanin da wanda har yanzu yana da ɗan tazara a wajen shekaru kamar biyar shida da suka wuce akwai habbin rai ma akwai a wajen ban san yanzu ba amma da shekaru biyar shida aka bakwai da suka wuce akwai bin rai a wajen za ku ga wasu mutane suna zuwa wajen suna tunanin cewa idan suka je akwai lada a wajen mutum ya hau da kyar har mata su hau wanda hawan da wahala idan mutum bai yi da gaske ba zai wannan zai gaji kafin ya je wani sai ya huta idan suka hau suka shiga kogon yana za ka sun je suna yin sallah a wajen hallayi ake bi don kaji wannan idan ya idar ya daɗe ya addu'a sannan ya fito wannan idan ya idar ya daɗe ya fito hau wani malami suna karanta tarihin ya yi rubuta tarihin manala sallama sai yake cewa walillahi alhamd ni ma na je wajen na hau na je kuma na yi sallah na roƙi allah madaukakin sarki a ina aka shar'anta haka in ka je wajen da tarihi ka je ka shi amma ka ce dan bauta ko kuma ka je kai sallah a wajen kaga mutane da yawa suna musamman yan yankin Pakistan din nan da yankin India sun fi kowa zuwa mu alhamdulillah yan Najeriya zaka ga ba ma a san wajen ba ana da jin sa tarihi amma ba a zuwa sosai su suna zuwa wajen su je su yi sallah turere ne ake a wajen sosai in kawo wajen zaka gani amma ba umarni nake da hau ba to shi wannan shi ne gharu hira can manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tafiya idan ya je ya dawo to a wannan lokacin tsugugun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin wannan cikin kogon hiran Allah madaukin sarki ya annabtar da shi ma'ana ya turo masa da mala'ika jibril wanda za mu ji a hadisin aisha Allah ya kare yadda a gare ta wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito na na aisha Allah ya kare yadda a gare ta take cewa al-harith ibn hashim Allah ya kare yadda a gare shi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wayaya wahayi yake zuwan ma yaya ake maka wahayi saboda malai ya tafi mana yadda aka fara yi maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da kyau muji ya ya zo a cikin eh, tarihin maza Allah sallama ingantacce domin yanzu mun fara shigowa cikin inda kuma za a fita katsantsan a inga tantancewa saboda a wannan lokacin ne dukkan abin da maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi suna ne to eh, Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ce masa wani lokacin wahayi yana zuwa mun kamar ƙara ƙararrawa mana ina jin mala'ikan idan ya zo kamar ƙarar ƙararrawa to a wannan lokacin kamar yadda malamai suka faɗa mala'ika yana zuwa masa a siffarsa ta mala'ika kuma idan ya zo yana eh, gaya masa wahayi yana jin ƙara kamar ƙara sauti mai ƙarfi kamar ƙara ƙararrawa maza Allah salama ya ce irin wannan shi ne ya fi wahala shi na fi shan wahala a lokacin ana saukan man da wahayi domin ba wai haka kawai fa maza Allah sallama kawai ake saukan mai da wahayi in kama yadda wasu daga cikin matansa suka faɗa idan wahayi ya zo za a saukon maza Allah sallama nan da za ka gumi ya fara keto masa gumi ya fara keto masa ba da ba wai kawai haka kawai ake sauko manzo sallama wani to manzo sallama ce bayan mala'ikan ya tafi sai lokacin bayan ya tafi an gama man wahayi sai ka gumi yana keto mu gumi yana ketowa saboda wahala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fata ya sha sai yake cewa a lokacin bayan gumin ya keto mu abinda mala'ika jibin abinda mala'ikan ya gaya mun na haddace shi wataran kuma mala'ika yana zuwa mun siffar mutum kamar yadda mu ji a nan gaba sai ya mun magana sai in haddace abinda yake fada yake na na isha Allah ya kare da a gare ta take cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi yana saukan masa a lokacin ana tsananin sanyi ana sanyi sosai wanda wanda wanda watakila ya ji labari ko ya taba zuwa madina ya ji ya san yadda ake sanyi a madina sanyi ne sosai ake yi to na isha ta ce ana na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytu yanzilu alaihi alwahyu fil yawm ash-shadid al-bard lokacin ana sanyi sosai amma kuma sai ga yana keto masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan to ina ga kuma mu shi ma fa kenan mu kuma da haka ba wasa addini ba wasa bane ba ba wasa aka zo ba kuma ba wai haka cikin sauki za ka samu aljanna ba lallai mu sani cewa aljanna tana da tsada to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha take cewa sai in ga gumi yana ketowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta goshin sa wannan shine yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta lokacin da aka tambaye shi yaya wahayi ya zo masa amma yanda wahayin ya fara shine wani hadisi shi ma wanda nana Aisha Allah ya kare da a ta take faɗa mana cewa farkon abin da aka fara yau manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wahayi shi ne a ruɓuya a saliha fin nau Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ganin mafarki mafarki na gaske a cikin bacci domin kamar yadda muka sani mafarkin annabawa gaskiya ne wanda za mu zo mu ji ba zan tsawaita a nan ba za mu zo mu ji nau'o'i na wahayi tun da mun tabo abu to abinda aka fara yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan tace fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh thumma hubbiba ilayhi al-khala sannan aka so wa aka sawa aka kinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama san kebanta ma'ana san halwa wa kana yakhlu bi ghari hira manzaran sallama ya kasance yana tafiya wannan kogon hiran fa tahannatu fi sai ya ringa bauta a cikinsa kamar yadda imam azuri ya fassara wannan din anan kafin tafi tsokaci wani zai iya cewa ya aka yana na isha ta rawaito hadisin hadisin farkon wa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama wahayi lokacin an haife ta ma ba haife ta ba lokacin amma ya aka yi ta rawaito to malamai sun yi maganganu a nan zai iya wa. ta ji ne a wajen wani sahabi ko kuma ta ji ne labari ya bazu ko kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta labari kuma kamar yadda muka sani irsalu sahabi dan sahabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa ko kuma ya ji daga manzo Allah wasallama ko kuma manzo Allah ya yayi kaza to baya cutarwa ko da ba shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ji shi ba da a ce wani ne tabi ba sahabi ba ya ce manzo salama ya ce kaza to anan ne za a zo a ci tattauna akan mursal shin sahihi ne ko ba sahihi ba ne ba nan insha Allah ya kare da a gare ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin bauta a cikin wannan kogon hiran a wasu darare wasu kwanaki qabala an yanzu ila ahli kafin ya dawo zuwa alinsa wai tazawwadu bi zalika thumma yarji'u ila khadija fa yatazawwadu bi mithliha wannan din mun yi bayanin sa hatta ja'a al haqq wa huwa fi ghar hira da gaskiya ta zo masa lokacin yana kogon hira fa ja'a al malak sai mala'ika ya zo masa fa qala iqra sai ce masa karanta kala ma ana ƙari sai maza ala sallallahu salama ya ce ni ba mai karatu ne ba ban yi karatu ba dan kamar yadda bayani ya gabata maza ala sallallahu salama bai je makaranta ballanta na ma ya iya karatu kuma wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki domin kada waɗanda za su zo wanda za su karyata maza ala sallallahu salama su shi ya kirkiro ko ya je ya karanta a wani wajen to lokacin da mala'ika jibril ya zo manzo Allah sallallahu alaihi yana kokon hiran nan sai ya ce masa kai karatu sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ma ana bi qari manzo Allah ya ce fa ni fa ghattani hatta balagha minni al-jahd sai ya kama ni baba mutum ne ya kama shi mala'ika ya kama shi ya matse shi wani manzo sallallahu alaihi ya ce ya matse na sai da na sha wahala na sha wahala sun ba arsalani sannan ya sake ni fa qala ya kara sai ya ce karanta yi karatu kultu ma ana da ƙari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba mai karatu bane ban iya karatu ba sai ya kuma kama shi ya matsa shi sai da aka yi haka so manzo Allah salama yana ce masa ni ban iya karatu ba فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي ita ce farkon abin da mala’ika jibril ya fara saukarwa manzan Allah sallallahu da umarnin Allah maɗaukakin sai bayan ya gama karanta masa wannan ayar nan da nan manzan Allah sallallahu daman ya tsorata sosai saboda bai taba ganin irin wannan halittar ba ba taba zuwa an ce masa ya karatu ba gashi ya matsa shi sosai faraja a biya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya rufe fu'adu mazan sallama sai ya dawo wajen na na khadija zuciyarsa tana raurawa saboda tsoro ba sai na khadija ta fa dakhala ala khadija bint khuwailid anha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajen khadija Allah ya kare yadda a gareta fa qala zammilu li zammilu sai ce lillibe ni lillibe ni fazammalu sai aka lullube ko sai suka lullube manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hatta za ba an hurrawar hasse da tsoron nan ya tafi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku tsaya ku ji na na khadija irin abin da ta yi ba irin matan da wata macance lokacin da manzan sallama ya shigo a tsorace ita ma sai ta ƙara tsorata ta ƙara tsorata shi ma amma na na khadija saboda nitsatsiyan mace ce ba irin sauran mata ba sai ta lullaba manzo Allah sallama har sai da ta bari hankalinsa ya kwanta tsoron ya fita fa qala li khadija wa akhbaraha al khabar sai ba ta labari da abin da ya faru na abin da ya gani na daga mala'ika da da sauransu sannan yace qad khashitu ala nafsi naji naji wa kaina so kada fa wani abin da zai same ni fa qala khadija sai khadija Allah ya kare ta a gare ta tace kalla wallahi ma yukhzika Allah abadan ta ce wallahi a'a ba haka abin yake ba wallahi tabbas lallai Allah mulkin zirki ba zai taba tabar da kai saboda irin tarihin da abin da suka gani na ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ta faɗi wasu abubuwa na wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake masu kyau wanda tabbas idan mutum yana yin shi Allah ba zai tabar da shi ba duniya da lahira take cewa in la latasilur rahim lallai kana sadar da zumunta وتحمل الكلب وتكسب المعلوم sannan kuma kana bawa kamar yadda wasu malaman suka fassara kana taimakawa wanda ba shi da shi wanda ba shi da shi kana taimaka masa wasu kuma malaman suka ce a'a idan ka tafi wajen kasuwanci kana samun riba a irin kasuwancin da kake yi domin zu laraba sun kasance wani wanda yake zuwa ya kasuwanci ya samu riba to ana zaton cewa lallai mutum ne mutumin kirki ne mutum na gaske kuma kana ɗaukan nauyin waɗanda ba su da shi ma'ana wanda ya zo ba shi da yadda zai kana ɗaukan nauyinsa sannan kana wannan kana saukan baki idan sun zo sannan wanda wata musiba ta fada masa kana taimaka masa da sauransu ta ta eh, faɗo abinda manzana sallama yake na alkhairi fanfalakar biyi khadijatu hatta a tabbiyi warakata bana naufal sai ta tafi da manzana sallallahu alaihi wasallama wajen wani bawan allah Allah ya ji kansa ko kuma mu ce radiyallahu anhu shine waraka dan naufal dan uwa ne ga khadija ma'ana sun hada dangantaka da khadija kamar yadda suka hada dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin shine warqat ibn nawfal ibn asad ibn abdul uzza ibn ammi khadija kamar yadda hadisin ya nuna wa kana wa kana mar'an tanassara fil jahiliyya ya kasance yayi ma'ana ya kasance yana bin addinin annabi Isa a lokacin jahiliya. ya karanta taura ya karanta eh, injila ya karanta littattafan da suka gabata duk ya karanta tarihi kuma ya san cewa lallai za a aiko annabi ya karanta sukofin annabin da za a aiko wa kana yaktubul kitaba al sannan ya kasance yana karanta yana rubuta littafi da yaren ibraniyanci fa yaktubu min al-injil bil ibraniya ma sha Allah wa kana shaykhan shaykhan kabiran qad amiya ma ya kasance tsoho ne har ma ya makance a wannan lokacin fa qala lahu khadija sai khadija Allah kare da a gare ta tace da shi ya bana am ya dan babba na isma min ibn akhi kaji ka saurari abinda dan dan uwanka zai gaya ma domin kamar yadda na faɗa suna dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu ya ibn fa qala lahu waraqa ibn akhi madha tara sai waraqa ibn nawfal ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya gani sai manzon sallama ya shi labarin abubuwan da ya gani da kuma abin da ya faru da gare shi fa qala lahu waraqa hadha an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa wannan lalle shine dan aiken da Allah maragin sarki yake turowa annabi Musa mana shine manzon da Allah yake turowa annabi Musa Jibril kenan tunda ya riga ya karanta ya san sufofin sai yake cewa manzon sallama lalle wannan shine mala'ika Jibril da ake turowa annabi Musa sai yake cewa ya laitani fiha jaza ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk ya dama dai zan kasance lokacin da ka za su fitar da kai ina rayu lokacin ina da ƙarfi na da na taimaka ma sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa da ya ji ya ce mutanensa za su fitar da shi saboda wannan sallama ya san irin san da mutanensa suke masa warshawa suna girmama shi saboda irin gaskiyarsa da sauransu sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa awa mafuriji yau yanzu za su fitar da ni da irin abin da suke mun za su fitar da ni kala na'am sai waraka ya ce eh, lallai domin babu wani mutum da ya zo da irin abin da ka zo da shi face sai an mai adawa sai an cutar da shi an fitar da shi daga cikin garin da yake waraka ya rufe da wata magana da cewa ya ce in dai har allah maɗaukakin sarki ya sa na riski ranar da mutanen ka za su fitar da kai ko kuma ranar da ka fito ka bayyana kiran da allah maɗaukakin sarki ya turo ka to lallai zan taimake ka taimako mai yawa a ruwaya ta nuna cewa waraka bai jima ba Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa to wannan shine hadisi do wanda idan muka duba Imam al-Bukhari ya kawo shi kusa yana daga cikin farko farkon hadisan da Imam al-Bukhari ya kawo a cikin littafin sa babun farko da ya bude shi ne babu farkon yi wa manzana sallallahu alaihi wasallama wahayi bayan ya kawo hadisin na mal'amalu bin yaji da sauransa ya kawo wannan hadisin wanda ya nuna ga irin yadda aka yi wa manzana sallallahu alaihi wasallama wahayi kuma magana mafi inganci game da hadisin nan ya nuna shine ikra ita ce surar da ta fara sauka wadda da ita ne manzana sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi bayan wannan lokacin kuma bayan manzana sallama ya je waraka ibnu nawfal ya gaya masa cewa lallai shi annabi ne kuma shi wannan mala'ikan shi ne mala'ikan da ake turo wa annabi musa sai kuma wahayi ya ɗauki wahayi ya ɗauke sai maza salama kuma ya ringa so dama ya kuma ganin wannan mala'ika ya kuma ganin wannan halittar da ya gani to a wannan lokacin malamai suka yi sabani shin kwana nawa lokaci tsawon lokaci nawa maza salama ya ɗauka ba kuma mai wani wahayi ba wasu malaman suka ce shekara ɗaya da rai wasu ma suka ce shekara uku amma dai abinda idan ka tattara akwalin malamai za ka ga cewa abin yan kwanaki ne mafi tsawonsa shine kwana arba'in a wannan tsakankanin lokacin shine ake cewa lokacin yankewar waye manzon sallama ya so wayan ya sauka sai daga baya kamar yadda wata ruwaya ta nuna cewa manzon sallama yana cikin tafiya sai mala'ika jibril ya kuma zuwan masa sai ya daga kansa ya ga mala'ika jibril sai ya sauka masa da يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر wannan ita ce sura ta biyu kuma ayoyi na biyu da suka sauka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma sai aka ci gaba da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi har zuwa lokacin da manna Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati wanda sura ko kuma aya wadda daga ita babu wata aya da ta saukarwa ga manna Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ayatul dain da ake fada ko al-yawma akmaltu lakum ko kuma eh, cikin can suratul baqara ayatul dain ita ce wanda ta sauka daga karshe can inda Allah madaukakin sarki yake fada eh, na'am wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ita ce aya karshe daga ita babu wata aya da ta sauka magana mafi inganci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce malamai suke ce mata ayati dai saboda tana kusa da ayat dai wanda ta zo daga ita sai ya yi ladina manu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu to daga ita babu wani abu ya sauka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu za ku suna cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan ba ana magana ne akan ayoyin da suke magana akan hukunce hukunce amma ƙarshen ayar da ta sauka ita ce wata yawman turja'una fihi ila Allah wanda manzo Allah sallama an yayi shekara 23 ana saukan masa da wahayi kamar yadda muka sani mazan sallama ya rasu wanda za mu zo mu ji wa fati yana da shekara 63 magana mafi inganci to wannan shine abin da ya shafi saukarwa da fara saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi shine anan malam yace mana falamma balaga 40 sana ikhtassahu Allah bi karamati wa ba'athahu bi risalatihi atahu jibril alaihi salam wa huwa bi ghar hira jabal bi makkah fa aqama bi makkah 13 sana manzon sallama ya zauna shekara 13 magana mafi inganci kamar yadda malam shi ma ya zaba ya zauna shekara 13 ana yi mai wahayi mana cikin annabta shekara goma sha uku a makka sannan ya yi jira zuwa madina ya yi shekara goma sannan allah maɗaukin sarki ya karfe shi kamar yadda tarihi ah, zai nuna mana da wannan shi ne a takaice abinda malam ya kawo mana kuma da abinda muka ji na so a ce mun ji rabaraban wahayi wanda da kuma menene ma'anar wahayi da rabarabansa amma kuma akwai karashin abinda malam ya kawo mana ban sani ko za mu fara da abinda ya shafi shi wahayin wanda wahayi kamar yadda muka sani shine abinda malamai suke faɗa cewa shine i'lamullahi anbiya'ahu wa rusulahu bima yuridu an yuballighahu ilayhim min shar shine Allah madaukakin sarki ya sanar da annabawansa da manzanninsa abinda yake so su sanar da shi ko kuma abinda Allah madaukakin sarki yake so ya sanar da bayansa na daga eh, na daga shari'ar da Allah mafi sarki yake so ya sanar ko kuma Allah ya ba wa wani manzo wani littafi shi ma ana kiransa wahayi ta hanyar mala'ika jibril ko ta wata hanyar ko kuma ma kai tsaye kamar yadda zamu ji rabe-raben wahayi to wannan shi ne a ta cewa wahayi wahayi ya karkasu kaso da yawa amma kaso biyar sun fitowa fili na farko kasan farko shi ne allah madaukakin sarki ya wa annabi magana kai tsaye kamar yadda allah madaukakin sarki yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana lokacin da ya je Isra'i kamar kuma yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wa kallama Allah Musa taklima lokacin da annabu Musa ya je munajati da manzo Allah da Allah madaukakin sarki kaso na biyu shi shine kasan da Allah madaukakin sarki yake yi wa annabawansa wahayi ta hanyar mala'ika wanda wannan kusan shi aka fi sani kuma shi ne ya fi an ce ma wahayi kai tsaye shi ka shi ne yake zuwa zukatan mutane shi ma ya kakka suka so da yawa kama yadda muka faɗa wasu daga cikin abin da muka karanta a wannan hadisin wani lokacin mala'ikan yana zuwa a siffarsa siffar da Allah madadin sarki ya lalce shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cewa ya ga mala'ika Jibril a siffarsa so biyu wani lokacin kuma mala'ikan yana zuwa da siffar wani daga cikin mutane kamar yadda mala'ika jibril yana zuwa da siffar dihya alkalbi ɗaya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kyakkyawa ne daga cikin sabai to mala'ika jibril yana zuwa a siffarsa wani lokacin kuma mala'ika yana zuwa a wata siffar da ba ta siffarsa ba kuma ba siffar shi eh, wannan sahabin da aka sani ba mana ya zo a wata siffar da ba sananniya ba ce ga mutane wannan shi ne kaso na biyu na wahayi kaso na uku shi ne abinda Allah madaukakin sarki yake sawa yake jefawa ga zuciyar wani ko kuma wani daga cikin annabawansa kamar yadda ya zo a wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa lallai Allah madaukakin sarki ya sanya mu ya yi mu mana ya kimsa inda ba za a ce ilhami ba akwai ilhami kuma wanda za mu zo shi ne kaso na hudu mana allah mulkin sarki ya jefa wa annabi wani abu a cikin zuciyarsa shi kuma ya zo ya isarwa da mutane kaso na hudu kuma shi ne al'ilham wanda shi ma an san shi kamar yadda allah mulkin sarki yake faɗa wa makana libasharin أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم sannan kaso na ƙarshe shi ne ka san da annabi zai yi mafarki wanda wannan ya faru ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka na ya faru ga wasu annabawan daga cikin annabawan da ya faru gare su akwai annabi Ibrahim alaihi salam ya yi mafarki Allah marugin sarki ya umarce shi da ya yanka ɗansa wanda lokacin ɗansa shi kaɗai ne yake da shi فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك sai ce ƙala ya almatu umarsa ta umar satajidni insha Allah bin as shi shine Allah ya ba mu kisar falamma aslama fatallahu nil jami da kuma wancan hadisin na cewa farko wanda da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya wahayi yake zuwan masa ya gaya mana a ciki ya faɗa cewa akwai arruya as-salihah kuma shine farkon ma abin da ya fara zuwan masa wannan su ne kashe-kashen wahayi wanda suke eh, zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mun yi su ne a gurguje amma akwai tafasil a ga ƙarƙashinsu tumanin yake cewa waƙila 15 waƙila 10 wa sahihul awwal wa kana yusalli ila baitul maqdis muddata iqamati bi makkah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana salla a bait yana kallon baitul maqdis lokacin da yake makka kamar yadda muka sani an farlanta sallah ta zama wajibi ga wannan al'umma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je Isra'i da Mi'raj wanda malamai sun yi sabani akan yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je Isra'i Allah ya farlanta sallah amma maganar da malamai wasu suka farin jayewa shine kafin manzala sallallahu alaihi wasallama ya hijira da shekara daya aka wajabta sallah to a wannan lokacin manzala sallallahu ya kasance idan zai yi sallah yana kallon baitul maqdis domin baitul maqdis aka yi mai umarni da ya kalla to yana kallon baitul maqdis idan ya tashi sai ya sa ka'aba a gabansa saboda san da yake ya kalli ka'aba kuma ba a mai umarni ba sai ya sa ka'abar a gabansa ya kalli baitin mana ya sa ta a arewacinsa sai ya kalli baitin makaris mana ya jefi tsuntsu biyu da dutse daya to haka maza Allah salama ya kasance yana yi baya wa ka'aba baya sannan bayan ya je madina haka ya ci gaba da kallon baitin maqdis har sai da lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya kalli al'ibla ya kalli ka'aba kenan al'ibla. to akwai maganganu da yawa akan abin da ya shafi isra'i da mai wanda idan muka ce za mu yi suna da yawa sosai sai dai kawai abin da nake so in ƙara a kai shine abubuwan da mutane suke yi na daren da ake cewa an yi isra'i da Raji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ana hakaitowa cewa daren 27 ne ga watan rajab haka ne ko duk da cewa bai inganta ba bai tabbata ba cewa a wannan daren ne aka yi isra'i da mi'raji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma za mu ga wasu duk da cewa bai tabbata ba suna wasu abubuwan da suke shari'a ba ta zo da su ba ko da ya inganta cewa manzan Allah sallallahu alaihi an yi isra'i da mi'raji da shi a wannan dare na 27 ga watan Rajab to babu wani abu da ya tabbata cewa ana yi a wannan daren ba a taɓa samu daga manzan sallama ya yi ba haka na bai da kuma waɗanda suka biye musu da kan tabarci na gaskiya ba a taɓa samu suna yin wasu bidu'o'i da sauransu da tare-tare da waye ba don murna ko kuma don nuna barin cikinsu ga wannan ranar don haka mu ma bai dace bai kamata a ce mu ma muna raya wannan daren ko kuma muna keɓantar da wata ibada a wannan daren ba saboda an yi isra'ila mai raji da manzan Allah sallallahu alaihi asali bai tabbata ba ma a ranar ne tabbas sai an yi da Miraji da manzan Allah sallallahu alaihi amma a ranar malamai sun yi sabani bai tabbata a wannan ranar bane ba mu ko ya tabbata babu wani abu da ya tabbata cewa ana kebantar wannan daren da yin wata bauta ko a tsaya a ita zikiri ko wani abin dai da ake yi wanda duk mun sani ba sai an fito an faɗe shi ba babu wani dalili kuma bai dace ba bai kyautatu ba a ce ga mutum yana yin wata ibada da ba shi da dalili a kai domin idan ya je Allah madaukin sarki ya tsayar da shi aka ce masa dan me Allah ya ce masa dan me kake wannan ibada wace amsa za ka baya kamar yadda muka sani kowa kamar yadda hadisin muslim ya tabbatar cewa kowa sai Allah ya tsayar da shi ya mai hisabi ya mai magana ranar da babu wani tabinta tsakaninka da Allah madaukin sarki to idan Allah ya tsayar da kai ya ce me yasa kake wannan ibadar a wannan daren ka jeɓance shi dan wani dalili kake shin kana da wani wanda ya fi maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ba karshe to maza sallama shi aka turo ma da ya koya ma ya za ka bauta wa Allah mulkin sarki ka taba ji an ce ya ce a raya wannan daren ba ka da dalili ba ka taba ji ba kawai ka ga mutane suna yi ne kai ma kake to na ka sai ka ji tsoron Allah ka daina yi ah, to malam ya ci gaba da ce mana وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهرا من ذلك صلى الله عليه وسلم صلى بيت المقدس wata goma sha bakwai a garin madina a wata ruwayar kuma wata goma sha shida wanda a wani lokacin damu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ta addu'a Allah maɗaukin sarki ya juyar da shi ya ringa kallon al'ibla ringa kallon har sai da aya cikin suratul baqara ta sauka qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram sai Allah madaukakin sarki ya mai umarni da cewa yanzu an goge wancan wancan hukuncin na cewa a kalli baitul maqdis yanzu ku ringa kallon alqibla a ringa kallon alqibla ana sallah wanda har lokacin da wannan aya ta sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai masallacin da su kuma wannan ayar ba ta zo musu ba suna kallon baitul maqdis abin ya faru a masallacin kuba sannan ya faru a masallacin eh, banu salima masallacin da wannan mu'adh da jabal yake limanci to a wannan lokacin su wannan ayar ba ta zo musu ba suna kallon baitul maqdis sai da wanda ya salla a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yaje ya tarda su kuma suna salla ko ta azhar ko ta al'asr sai ya gaya musu cewa ai aya ta sauka wa manzon sallama kaddara ta kalluba waje kafi sama an yi mai umarni da ya kalli baiti da ya kalli alqibla da ya kalli ka'aba ataki a wajen liman da bamu gaba ɗaya suka juyo suka saboda sun san cewa nan sabon ba zai karyawa ba tabbas an wa manzon sallama wannan aya suka juyo suka kalli baitul maqdis suna kallon arewa sai suka kalli kudu to shine a wannan munasabar wasu ko kuma mutane ake kiran masallacin da shi wannan masallacin banu salima abin ya faru da kuma haka ya faru a masallacin uba sai ake kiran wannan masallacin da masjidul iblatai mana masallacin da a sallah guda daya an kalli alƙibloli guda biyu an kalli arewa da sannan kuma aka juyo aka kalli alƙibla kudu kenan a tunda madina kudu ake kallo wannan sai ta sa mutane suke zuwa idan sun je hajji ko umara su ringa ziyartar wannan masallacin to ko shakka babu babu wani dalili da ya nuna ka keɓance wannan masallacin ko kuma ya keɓance wannan masallacin da wata falala babu dalilin da zai sa ka ringa ka je ka ziyarce shi don ibada amma wasu malaman suna cewa idan ka je ka ziyarce shi don kawai ka ga dai tarihi ko wane ne wasu malaman suna cewa hakan ya halatta amma wasu suna cewa ai me yasa zaka kebance shi kaje kaje sauran masallatan man duk sauran daya suke da sauran masallatan na Madina dan haka dai babu wata balala da tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ana kebance wannan masallacin Masjidul Qiblataini da ziyara wajen da ake ziyara a Madina idan an je gurare guda hudu ne wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na farko wanda shine babba shine masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sa akwai rauba wanda manzon sallama ya ce ma baina baiti wa minbari rawba min riyadil janna sannan a ciki akwai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko duk da cewa ba a ciki yake ba daga bayani aka shigar da shi akwai kabarin Abubakar As-Siddiq akwai kabarin Umar Al-Faruq Allah ya kare da a gare su gaba daya in kaje zaka ziyarce su kai manzon sallama salati su kuma kai musu addu'a ka wuce guri ɗaya kenan sannan akwai makabarta al-baqi' gharqad wadda ana aka binne sabon manzala sallama da yawa da matansa da 'ya'yansa da yawansu duk suna ciki ita ma za ka je ka yi abin da ake yi na ziyartar makabarta kai musu addu'a yanzu su suke bukatar addu'a ka waje na biyu kenan waje na uku shine waje masallacin uba wanda manzo sallama ya kasance yana ziyartar masallacin uba din asabar kuma ya faɗa a cikin hadisin da Ibn Majah ya fitar daga Abdullah bin Umar ya kasance sallama ya ce wanda ya je masallacin uba ya yi tsarki a gidansa sannan ya tafi masallacin uba ya yi sallah za a rubuta masa don umara sannan kuma makabartar shuhada uhud inda manzan salama ya kasance yana ziyartar su saboda falalarsu da girmansu har ma kusan karshen rayuwarsa ya je ya ziyarce su manzan salama to haka kai ma za ka je ka ziyarce su kai musu addu'a su ma abinda ake yi kenan a madina waɗannan abubuwa guda hudu babu ƙari su ake a madina naka sauran masallatan babu wani dalili da ya nuna cewa ana zuwa a yi ziyarar su masul giblataini wanda munasara ce ta samu katako wannan da kuma masul ijaba da sauran guraren masu masul sabau masaji da sauransu inda aka yakin khandaq to duk babu wani dalili da ya nuna haka to inda wannan wannan munasabar wannan ce ta sa mala yace wa aiban ila da maqdis madina ba'da qudumihi ashara 17 shahran ta ashara shahran sannan aka saukar da wannan aya wannan shine abinda malan ya gaya mana a ƙarshen wannan babu na yadda aka fara saukarwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wahayi kamar yadda muka faɗa cewa a dunkula abin yake don muka ce za mu buɗa shi da yawa tari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da tsawo malamai sun kula da shi sosai musamman daga kan nan wajen daga inda aka fara yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wahayi har zuwa wafatinsa duk gaba ɗaya malamai sun sabai sun hakaito shi haka na malamai sun rubuta shi a cikin littattafansu saboda a yi koyi da shi wanda shi ne kullum ana maimaita shi ne manufar karanta tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin ajiya ya yi a yi koyi da shi ɗabi'unsa gaba ɗaya ka yi koyi da shi ya manzan sallama ya yi zamantakewa da mutane yayin zamantakewa da manya yayin zamantakewa da kanana yayin zamantakewa da waɗanda suke daidai da shekarunsa yayin zamantakewa da ahalinsa yayin zamantakewa da ƴaƴansa yayin zamantakewa da bayinsa sallallahu alaihi wasallam shine manufar yayin ibada yayin bautawa Allah me yace ayi me ya aikata shine manubar karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa sannan Allah madaukakin sarki ya kare mu daga dukkan abubuwan da ake kwasowa a kawo mana a cuɗanya mana su da ibada domin mi Allah madaukakin sarki ya kare mu da irin waɗannan khurafat din da tatsuniyoyi da sauransu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk